shahararren mawakin nan dan Najeriya da aka fi sani da suna tufes ya ce rashin kulawan gwamnati ne ya haifar da matsalolin da ake fuskanta na addanci musamman ma a wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya. Mawakin da ya bayyana hakan ne lokacin da ya ziyarci wasu sunonin yan gudun hijira a garin Maiduguri da kuma yake shirin shi da wasa na musamman zai kwantar da hankulan yan gudun hijira da ke tsuguna irin waɗannan sansanoni. Mawakin ya ce waɗannan yan gudun hijira suna cikin halin kakanikaye dan saboda irin yadda ya je gansu da irin halin da suka shiga wanda ya ce akwai buƙatar gwamnati ta matso don tallafa waɗannan yan mutanen gurin da yanzu hakan suke neman bukatan taimakon gaggawa daga dukkanin al'ummar Najeriya. There's this many of these villages, many of these people. They just there. Government is not reaching out to them for nothing. The only time government reaches out to them is when there's election. That's the only time government reaches out to them. Then they will carry one bag of rice, one bag of this. And the people are ignorant because there's no education, there's no, a group comes and just entices them so they will be recruited easily. It happens everywhere in the world. That's what happens. Ya mafi yawan waɗannan ƙauyuka da garuruwan da muke da su da mutanen da ke waɗannan wurare suna nan ne kawai gwamnati ba ta isa gare su. A lokacin da gwamnati za ta isa gare su kawai shine lokacin zaɓe don saboda su nemi ƙuri'ar su wanda kuma za ka ga an ba su buhun shinkafa guda ko kuma wake kuma saboda rashin sanin mutane da ke fama da ƙarancin ilimi to da zaran an samu wasu ƙungiyoyi kungiyoyi sun zo suka yi musu ruwan baka za ga nan da nan sun biye musu inda nan ne kuma ke samun yawatar karuwan irin waɗannan 'yan ta'adda wannan yana faruwa ko ina a duniya kuma haka abin yake tufe sun ya ce jiya ya shiga sansanonin 'yan gudun hijira ya ga abin bakin ciki a idanun waɗannan mutane na ga tsoro matuka a idanunsu na ga ma tashin hankali tattare da su saboda duk wanda ya shiga wannan sansani dole sai ya tosaya ma irin waɗannan mutane ganin irin halin da suke ciki and it's because of government neglect there is no two ways about it And once that starts happening, politicians start taking advantage. Some politicians start using it to blackmail whoever or you know they use it and they use it. Ya dukkan wannan na faruwa ne saboda ko in kula na gwamnati ba za a raba ɗaya biyu ba kuma da zarar hakan ya faru 'yan siyasa za su fara ɗaukan wannan damar don su dinga ɓata duk wanda suka ga dama don suna hakan mun san suna hakan kuma mun fahimci irin yadda waɗannan 'yan siyasa ke amfani da irin waɗannan dama. I will tell you straight up today I don't believe it is it has anything to do with religion I don't believe that I know it has everything to do with politics. Ya ce zan iya gaya muku yau kai tsaye cewa wannan rikici da ke faruwa ba shi da alaka da addini na san ba shi da wannan alakar amma kuma yana da alaka da siyasa. The journalist in Borno think you guys are already doing a, a, a, fair job, but I mean, we will always beg you to do to do more, to keep to keep hammering the issue. You know, when you talk about this, you are you are you are also directly contributing to making life easy for the IDP. So what you do, what you say, is also part of contribution I mean your own, your own way Mai ya kuma yaba 'yan jaridun da ke aiki a jihar borno ya ce duk da cewa mun san kuna aikin da ya dace amma za mu roƙe ku ci gaba da ƙara ƙaimi don ku ci gaba da fito da irin waɗannan matsaloli ya ce don kai magana kan wannan batu kuna fa ba da taku gudumawa ne kai tsaye don taimakawa wajen sauƙaƙa rayuwar waɗannan 'yan gudun hijira saboda haka abin da kuka yi ko kuma abin da kuka ce shi mana ɗaya daga cikin gudumawar da kuke bayarwa gare ni kuma muryata ma na ɗaya daga cikin abin da nake amfani da shi wajen miƙa sakonnin zaman lafiya a wannan ƙasa, da kuma haɗa kan 'yan Najeriya baki ɗaya, a cewar wannan mawaƙi da aka fi sani da tupes da kuma hukumar ruwa da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya ta gayyato da gudanar da wasa a irin waɗannan sansanonin 'yan gudun hijiran da ke jihar Borno da zai taimaka 'yan gudun hijiran wajen dawo da hankalinsu wuri guda. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.